Tsarin karɓar ƙorafi da ba da bayani CFM wani tsari ne wanda ke karɓa ya yi nazari da ba da amsa game da damuwa daga al'ummomi a kan tsare-tsaren aikin agaji ko halayya. Hanyoyin ba da bayanai fuska da fuska, akwatunan ƙorafi, ta na'urar rikodin murya, layukan karta kwana na kira kyauta, tattaunawa da al'umma. Kowane mamban al'umma na iya ƙorafi ko ba da bayani ba tare da la'akari da asalinsu ba. Ana tsare sirrin duk ƙorafi da bayanai. ana yin ƙorafi a bada bayani a wuri mai aminci da sirri idan ke yarinya ce matashiya ko babban mace mai wani ƙorafi na sirri da zaki bada zaki iya zaɓar magana da wata ma'aikaciya agaji idan ƙorafinki na buƙatar bincike za a yi shi ta hanyar sirri kuma a maida amsa akan lokaci ya kamata a maida miki amsa ga ƙorafinki akan lokaci kina da muhimmiyar rawar da zaki taka wajen tsara shirye-shiryen da za su shafi al'ummarki an shigar da mambobin al'umma wajen tsara shirin Duk taimakon agaji kyauta ne, idan an ce ku ba da jima'i, kuɗi, ko wata alfarma daban don musayar fili, abinci, kaya, ko wasu hidimomi, ku kai rahoton wannan zuwa wata ƙungiyar da kuka amince da ita. Kuna da haƙƙin sanin tsare-tsaren aikin agajin da ake bayarwa a yankin ku har da yadda za a zaɓi mutanen da za su karɓi waɗannan hidimomi. A taimaka a kai rahoto idan wani ma'aikacin agaji ya nuna hali mara kyau. Ba za a hukunta ku ba ko hana ku samun wani taimako idan kun yi haka. Muna ɗaukar cin zarafi da rashin ɗa'a da muhimmanci, don haka a taimaka a kai rahotonsu idan sun faru a cikin al'ummarku.